shugaban rundunar sojin Najeriya Laftanar Tayo Tayoret labaja shi ne ya bayyana haka a ziyarar da ya kai wa gwamnan jihar zamfara ranar litinin a garin gusau shugaban ya ce gwamnan jihar zamfara dauda lawan ya nemi da a kara masa dakaru domin fatattakar 'yan bandiga a jihar shugaban wanda ya ji daɗin ziyarar da ya kawo masa inda ya roƙi samun gwamnan wanda ya ji daɗin ziyarar da ya kawo masa inda ya roƙi samun ƙarin dakaru domin samar da zaman lafiya da kuma magance matsalar tsaro a jihar ya ce sun tattauna da shi akan hanyoyin da za su bunƙasa jihar da kuma magance rashin tsaro da kakaɓe 'yan bindiga a jihar daga ƙarshe shugaban rundunar sojin ya amince da haɗa hannu da ƙarfe wajen dakile su a jihar da kuma samar da zaman lafiya a jihar zamfara washewa adam matashiya ce